أو أمر بالتقوى ko kuma ya kasance yana umartar mutane da su ji tsoron Allah ta hanyar kamanta umarninsa da kuma nisantar abubuwan da ya hana yanzu ya dace a hana wanda wannan ne aikinsa